Tarbiyya mabuɗin ilimi. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To ka gani yanayin rayuwa kamar rayuwar mu ce ta Najeriya. To kuma Ubangiji ya nufe ni dai ba canja gida zan yi ba da kuma gida zan ga gida Najeriya ne ma kuma in san abin Wannan shiri ne da yake tattaunawa a kan rayuwar mutane da suka tsallaka ƙasashen ƙetare domin neman abin halaliya ko kuma abin sakawa a bakinsu. Kusan dole ne idan mutum ya fita ya bar ƙasarsa sai ya sami wani ƙalubale. Waɗannan abubuwa su ne muke tattaunawa. To a cikin wannan shiri ne wata baiwar Allah ta ba da wani labari, wanda har yanzu dai wannan ƙura ita ce take ci gaba da tashi. A shekaran jiya mun kawo muku tattaunawarmu da wata baiwar Allah maman mama. Mace mai tsaraba a yau ita ce Kultum. Za mu bi bayan labarin Kultum mu ji me take son ta faɗa a cikin wannan shiri namu. Ga dai abin da Kultum ɗin take faɗi a cikin tattaunawarmu da ita. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ina son dama zan maka ƙarin bayani ne akan zancen hirar da na je kun yi da ita wannan mata ta manna gaskiya akan zancen ƙasar saudiya mazauna ƙasar saudiya gaskiya zan zantuttukanta da yawa da akwai gyara wai zancen da take cewa na saka ƙananan kaya wai ki sa ƙananan kaya ki ɗame jiki in kin ɗaga hannun ki sama cibiyarki ta fito ko ki ya fito to duk wannan zance da ta faɗa gaskiya ba haka yake ba babu wata yarinya da za a ce maka ko mata wacce take aiki walau kamfani walau mai zuwan kanta a ce maka ta je gidan balarabiya ta saka mata riga da wando ko ko wasu kaya wanda bai dace ba ko kasuwa suka kai ka da kai da su za su yi maka siyayyar kaya ba za su taɓa barin ka ka ɗauki kaya irin mai matsa jikin nan ba cikin tayin ake cewa ko to ba za su bari ka ɗauke shi ba ko ka ɗauka za su mayar su canja riga za su ɗauka maka ma wacce ta maka faɗin ta yi mata yawa ba za ma su ɗauka maka wacce ta kama ka ba ko ba cikin tayin ba ce to wacce ta sake sosai a jikinka ba za a ga surorin jikinka sun fito ba irin ta suke ɗauka maka har ga Allah kuma sannan zancen wai menene mu kaga kamar mu daga bangaren afirka najeriya yawancin mu in muka je mu aiki ƙasar saudiya yawancin hijabi muke sakawa akwai irin ƙananan hijabin nan wanda zai sako ya rufe maka zuwa ƙasan cikin ka zuwa bayan ka zuwa kasan duwawun ka ya rufe maka da shi muke amfani sai dai ko shauran 'yan kasashe su ma kuma 'yan shauran kasashen na ga yawanci kamar kasar filifin ta ga kamar kasar indonesia su ma 'yan kamfani ne to su ma da hijabi suke amfani to su kaga bangaren 'yan kamfani ma da uniform din su uniform ne riga da wando kuma ba wai matsatsu ake musu ba saka ne sosai za a yi musu riga da wando manya da kuma hijabi haka suke saka suke aiki a cikin gida in wannan ne da za a ba su kamar kala biyu a cikin gida mai uwa ɗakin su in ta ga kamar yi musu kaɗan za ta iya ɗinka musu wani za a yi musu wanda in ya yi da ta za ka cire ka canja ka sa wani akwai kuma inda ba sa saka uniform ɗin amma gaskiya mafi akasarin su ma ba su fi yawa ba masu saka uniform ɗin sun fi yawa to dai ko ka sa uniform ko baka sa baki doguwar riga ce za ka saka amma da take wani kananan kaya wai da ka zo da su daga Najeriya babu wani kananan kayan ka da za ka saka su da ka zo da su daga Najeriya sai dai in kana sha'awar za ka ɗan yi hoto ne in ka gama aikin da kake ka shiga cikin ɗakin ka ka rufe shi ne wannan duk kayan da ka ga dama za ka iya saka in kana da su ka ɗauki hoto a ranka ko kuma in mu kamar mu ne masu zaman kanmu muke fitowa hutu tunda mu kaga duk wannan in ka ci wata zaka iya zuwa hutun ka wata biyu wata uku zaka iya tahowa gida hutu ka zo ka yi hutu ka koma yan kamfani su kuma ba su da wannan hutu in suka shiga aka riga aka ɗauke su contract in dai ba matsala suka samu a cikin gida ba to sun gama contract din su za su fito daga gida to ka gani mukan kamar mu masu zaman kansu in ka ga mace ta yi shigar da ta ga dama ko in yarinya ce mazauniya makka mazauniya saudiya da iyayenta da kuma anan aka haife ta shine zaka ganta in ta zo gidansu za ta shigar da ta ga dama in kuma kai aiki ne ya kawo ka kai ma a gidan yan hajjoji kake kana da ka kama haya ka kai ma an kada kana iya shigar da kaga dama da gida ne da daga kuɗi-kuɗi iya mata ba wai maza bane a cikin gidan ba tun da ya zama na kamar mafi akasari shigar ƙasar kenan su laraba suna da wata al'ada ga baki ɗaya yawancin al'ada su in ka ɗauke ta zaka ga kamar al'ada ce ta turawa yanayin saka kayan su kaga yanayin ba wai dan kwali su suke rawa ba kamar mu ba su damu da barin gashin su ba komai tsufan mace ta bar gashin ta a waje ɗaiɗaiku ne inda za su ke dan saka mayafi haka su rufe iyaka to mafi akasarin su shigar su kenan in kaga sun yi wata shiga wacce ba wannan ba tunda ko a wajejen bikin auren su in ka ji irin dogaye riguna nan ne na turawa daga amarya zuwa waɗanda suka halarci biki duk irin su ne kowace za ta saka tunda taro ne na mata da an je za a cire a baya ne kowa ya zauna haka masu rawa su yi masu menene su yi to kaga yanayin al'adar su kenan mu kuma kaga yanayin al'adar mu bai ba mu izinin zama kai ba dan kwali ba daman da take zancen wai ko balarabiya ta ga gashin ta ko ba ta ga gashin ta ba to daman ke buɗe gashi kika je yi ai ba buɗe gashi kika je yi ba aiki ne kai ki ina ke ina na buɗe gashi ni yanzu kaga kamar ni a gidan da nake hijabi ne da ni da kuma hula ma irin hulunan mu na Najeriya da ake saka naka kai na saka su ma in na sa dogo da tukunan kayan hijabi in saka saboda ni ba na jin ma daɗi in saka hijabi kawai kai na haka babu hula sannan ni ba ka ganin na cire hijabi a cikin gida ba dai ka ga na cire hijabi ba ba na cirewa in ka ga na cire shi kwanciya bacci zan yi Shi ne na cire hijabi ko kwa sallah zan yi zan cire in saka a bayan sallah ina idan wa zan mayar da hijabi na ko da yaushe da hijabai na su nake sakawa kuma sannan mafi akasari in je ka gani a cikin gida ni ko da daddare ni irin in tashi zan je ban daki da daddare sai na ɗauki hijabi na na saka tukunna zan fita in shiga ban daki to ka gani yanayin rayuwa kamar rayuwar mu ce ta Najeriya a Saudiya akwai mutanen arziki Laraba akwai inda ba na arziki ba duk kowa hawan hawa ne kamar a najeriya ne za a ce akwai masu neman mata akwai marasa neman mata to haka iki ba wani zancen wai ki ba su fuska wai ko kwaya ki zauna wai kina kokawa da ƴaƴan gida ni ban taba ganin wata shakala da za ta zauna tana kokawa da ƴaƴan gida ba samari ko fa wannan in dai yaro ya haye daga kan shekara biyar zuwa uku zuwa hudu wasa tsakanin kai da shi babu shi shekara bakwai takwas babu wani wasan doke doke da tsakanin kai da shi babu wannan kuma zancen ma ko yan kananan ne kai wasan doke doke da su su yaran su ba kunya ce da su ba za a yi ka saka musu fuska haka ke wasan doke doke da su ba ma kai wasan doke doke da su ba wani lokacin wasu in ka samu gida rashin tarbiyyar duka suke kai maka da zagi babu abin da ba sa maka to har yaushe ne zaka zauna kana wasa da su har ta kai wata ran su maka rashin kunya ko ba su maka abin da ranka zai ɓaci duk wannan in kayi kai ka su sannan zancen neman mata ban ce ba a neman mata ba in saudiya kuma ban ce waɗanda suke zaune mazauna nan ba amma a cikin kashi ɗari in ka cire kashi ashirin ne wanda zan ce maka in suna wannan harka amma kashi tamanin suna gidan aikinsu suna neman halakaɗinsu in ma ba a gidan aiki kike ba wata aure take tana gidan aurenta in ta samu aikin yini za ta je ta yi aikin ta in kaya ne za ta je ta kasa kayanta ta siyar ta dawo gidan mijinta to duk ya danganta amma babu zancen wai ki ce wai duka wai shiga ake ta rashin mutunci ko ta menene wala duk wanda ya ce in yazo saudiya shigar da ga dama ake a gidan balarabiya karya ake wallahi babu wata balarabiya da za ta saka miki da wata turare ma nan ba za ki saka mata ba bare kwalli ba zai jan baki ba za ki saka mata ba a gida kuma sannan wai zancen wai mazajen su akwai namijin ma da shi in kina kan hanya ma ba zai ba hanya ba ke kin kauce kuma ke ma in yana kan hanya ba za ki biyo hanya ki wuce yana ganin ki ba haka hatta in 'ya'yan gida ne samari wa'yansu ni kamar gidan uwa ɗaki na da muka fara zama a makka da ta haihu aka fara kai na aiki gidan wata na biyu a gidan tukunna muka dawo gidanta da zama to wallahi mazan gidansu masu aure ne ba ma marasa aure ba ne ba amma walla ko wucewa za su za ka ji inkiyar da suke in je sun zo za su wuce in wanda ba muharramin ba ya kauce ya ba su hanya za ka ji suna ya walet ya walet to in dai ka ji suna haka to shigowa za su kai da ba muharramin su ba za ka keɓe kanka ka tashi daga gurin sannan in kamar mu ne yan aiki ko muna cikin kicin ne da ke muna da yan aiki da yawa a gidan uwa ɗaki na akwai na tsannan uwar ɗaki na maza akwai kuma diddai ga su na za mu haɗu wani lokacin mu hudu mu biya in muka je irin wannan taron da suke na gidan uwa to ka gani mafi akasari muna kicin ma an kannan suka za su wuce ɗakin mahaifiyarsu wallahi an rufo mana kofa mahaifiyar da kanta za ta zo ta rufo mana kofa ko kuma in suka yi wannan ikiya ya wala da ya wala mu da kanmu mun san wucewa za su za mu je mu tura kofar kicin mu rufe ba ma tsayawa mu gaisa in ko kun yi rashin sa'a ne a rashin sani kun a hanya da gudu zai wuce ke ma da gudu za ki wuce ki kama gaban ki in raɗewa ne zaki ki raɗe to shi ne amma zancen wai menene to duk wacce ka ta je ta yi daman Allah ya sani daman tana da niyyar yi din daman ita mara mutuncin ce ban ce babu mazan masu neman mata ba da akwai su da yawa amma sai kin ba da kofa in ki ba ya iska ba ce yaron gida yana neman ya haike miki ko mai gida za ki iya tafiya ki in ba ya kamfani ba ce kamfani ne shi ne matsala wannan kai sun ɗauke ki ce su mai da ke kamfani sun ga dama za su mai da ke wannan duk abin da suka ga dama na yawan hukunci da wani juya ki za su yi miki amma in zaman kanki kike yi duk inda kika je gida ko yau aka kai ki in gida bai miki ba washe gari za ki kira direban da ya kai ya san inda ya kai zai je zai tsaya za ki fito ki zo ki shiga mota idan da ke gida gida bai miki ba aka kazalika in ita ce mata gida aka kai miki ita in ba ta yi miki ba za ta kira ta ce a zo a ɗauke ki to ka ji yadda tsarin kamfani yake da tsarin zaman kanka daman tsarin kamfani ai ba wai yanci bane na kanka yanci ne na kamfani mafi akasari mu da muke zaman kanmu mu ne muke da yancin yadda zamu da rayuwarmu irin wa'annan abubuwan bai fiya haike mana ba gaskiya har ga Allah in ka ga ya afku to sai dai dama in ke ma kina so din da sanin ki aka yi saboda Allah da annabi ban ce babu ba saboda akwai kawai na ni kaga mun yawon gidan aiki ba mafi akasarin masu samun wannan matsalar za su ga halin mutane kala kala ne ga su nan amma ni da yake a waje ɗaya nake a zaune ba zan ɗorar da cewa gashi gashi ba amma ina ji a wajen kawaye na ne da a wajen yan uwa haka za ka ji ni na je na tadda kaza a yaron gida ya man kaza a kaza akai kaza akai kaza akai duk wannan iskance iskance zaka tarar da su ba za ka rasa da su ba saboda su ƴaƴayensu Allah ya musu sangarta kamar irin ƴaƴan turawa ne abin da suke so shi suke so ba su isa a juya su ba Kai abin da suka juya iyayensu shi ne za su yi su kuma matayensu abin da suka juya mazajensu shi ne ra'ayinsu su mazajensu suke bi su kuma iyaye mata ra'ayin 'ya'yayensu suka fi bi to kaji yadda yanayin zaman ya ike amma zan zantuttukan da ta gaskiya da gyara kan sosai a duk wanda ka gani ya zo ya lalace daman lalacewar izoyi da niyyar lalata iso inda niyyar ka nemi na kanka ka zo yi halaka ɗinka to aikin ka za ke tafiya ko hutu ba ka so ka zo ka yi shi mai daɗewa wani wani aikin ka ne ma ya kassare irin ka dawo gida Allah Allah kake ka samu wani aikin ka ƙara ka bata tafiyar ka aikin ka tunda dama ai ba zama ka zo ba zaman gida ba zaman ƙasar Saudiya in ka ce ka zo ne don ka zauna to sai dai in sana'a za yi wacce za ka ke kashi shi kuma wannan ba wai ƙaramin wannan bane ba gudu ma ya ishe ka in an biyo ku yan kame Guduma ya ishe ka na wannan kashin to ni kuwa da in zauna ina wannan kashin ina guje-guje gwara in je gidan aiki in yi zama na ina aiki na kaji kenan to sai dai kawai mu ce Allah ya sa mu dace mu kuma da Allah ya kawo mu ubangiji ya fidda mu lafiya daga wannan kasa mutane ne masu sabo mutane ne marasa sabo duk sabon da kai da su shekara da shekaru ƙanƙanin abu ne zai haɗa ka da su walau tsautsayi walau sakaci in kayi to shi ne zai haɗa ka da su yanzu nan za su nemi su maka wani su da su mutane ne marasa wa'insu marasa ɗaukar kaddara ba za su ga abu ya faru su ce kaddara ba ce ba wannan koko menene a'a babu ruwansu su kawai yin abu ya riga ya faru to da sanin ka ne ya faru ku ne masu tawakkali gaskiya sannan wallahi mafi akasari akwai mutanen kirki gaskiya da ni kan bai gidan da nake alhamdulillah inda nake alhamdulillah aiki na nake yi da renuna na yarinya ga tunan lokacin da na zo ga baki ɗayan ta shekarar watan kwanan ta goma ina jin sha uku ne ne yanzu ga mun shekarar mu biyu da ita muna tare ta yi wayanta to kuma ubangiji ya nufe ni dai ba canja gida zan yi ba daga nan gida zan ga gida Najeriya ne ma kuma in san abin to na gode na Allah dukkanin masu mana wani irin kallo 'yan Najeriya ne dai 'yan shauran kasashe ne dai ina ne suna mana kallon wai mun taho Saudiya mun zo aiki wasu suna karuwanci muka taho wasu suna menene dan Allah suke kyautata mana zato saboda mu dai musulmai ne 'yan uwansu suke mana kyakkyawan zato ban ce babu ba da akwai amma a cikin kaso 100 kaso 20 ne wa'inda za ka ware masu wannan harka kaso tamanin ku halaka ɗinsu suke nema to dan Allah dan annabi mutane su yi haƙuri su yi mana mugun alkaba'i da mugun baki